Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalo da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar talata biyu ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanun labarai. Jiya Litinin cacar baki ta sake kaurewa tsakanin dan takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Republican da iyayen sojan Amurka nan musulmi da aka kashe a Iraki a shekara ta 2004. sojojin amurka sun kai wasu hare-hare da jiragen yaƙi kan muradun ƙungiyar isis a libya wata tawagar wakilan majalisar dokokin turkiya suna nan washington domin matsin lamba kan buƙatar ƙasar ta gabatar wa hukumomi a washington na ganin an miƙa mata tsohon limamin nan fethullah gulen to kanun labaran kenan sojojin ruwan najeriya sun fara buɗe wuta kan rijiyoyin man 'yan tsigirin niger delta kuma wasu manya na goyon bayan hakan saboda kaga suna ɓanna kenan suna hana halattattun matattun mai samun nasu man kenan kamar yadda aka sani rahoton kwamiti ya fito game da rikicin 'yan shi'a da sojoji a zaria to ko ina matsayin 'yan shi'a kan rahoton a ba za mu karbe shi ba ai mu tuntuni da ma mun san cewa haka za ta rina saboda haka ne muka tafi kotun duniya don kotun tarayya na abuja da kuma kotun jiha ta nan kaduna kuma kamar kowace ranar talata aliyu mustapha sakkwato na tafa da shirinsa na tsaka mai wuya wanda a yau za a taɓo rikicin jihar zamfara amma duk waɗannan sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai jiya litinin cacar baki ta sake kaurewa tsakanin ɗan takarar shugabancin amurka donald trump na jam'iyyar republican da iyayen sojan amurka na musulmi da kashe a iraki a ci gaba da yakin neman zaɓen shugabancin amurka sanata mai wakiltar jihar arizona john mccain wadda tsohon fursunan yaƙi ne a vietnam a wajajen 1960 da wasu 'yan majalisar dokokin amurka sun yi allah wadai da trump saboda kaskancin da yake nuna hazir kan da matarsa gazala lokacin da suke karrama ɗansu a babban taron jam'iyyar democrat a makon jiya makin ya ce ina ƙara jaddada rashin amincewa ta da kalaman mr trump ina fata amurka za su gane cewa kalaman mr trump ba ra'ayin jam'iyyar republican ba ne ko ma'aikatanta ko masu yin takara ƙarƙashin inuwar jam'iyyar shugaban wata ƙungiyar tsoffin soja brian dafi da yake magana a tashar talabijin ta cnn ya yi allah wadai da kalaman mr trump duk da haka trump ya ci gaba da yin tur da mr khan ko a jiya litinin ɗin inda a shafinsa na twitter ya ce mr khan wadda bai sanni ba ya yi mummunar suka a kaina babban taron jam'iyyar democrat hakanan ma a yanzu nan yana shiga talabijin ta ko'ina yana kara bata ni ya yi kyau to sojojin amurka sojojin amurka sun kai wasu hare-hare da jiragen yaƙi kan muradun ƙungiyar isis a libya kamar yadda ma'aikatar tsaron amurka ta yi bayani jiya litini jami'an amurka da na gwamnatin libya wacce take samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya sun ce an kai har-haren ne a garin sirti inda can ne babbar tungar isis a libiyar ma'aikatar tsaron amurka ta ce shugaba obama ya amince da ɗauke wato a wannan matakin da aka ɗauka ne domin goyon bayan gwamnatin ƙasar da duniya ta yi na'am da ita bayan da sakataren tsaron amurka ashkata da babban hafsan sojojin amurka janar joe danford suka goyi bayan matakin kakakin pentagon peter cook ya gaya wa manema labarai jiya litini cewa harin farko ya auna wata tankar yaƙi wacce ke barazana ga sojojin gwamnatin libyar sannan hari na biyu kuma ya tarwatsa motocin isis biyu a halin da ake ciki kuma wani kusa a gwamnatin haɗin kan ƙasa a sudan ta kudu lam akwal ya fice daga gwamnatin daga nan ya ayyana cewa yarjejeniyar sulhu da aka cimma da zimmar kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar ya fa mutu wata tawagar wakilan majalisar dokokin a kasar turkiya suna nan birnin washington domin matsin lamba kan bukatar da kasar ta gabatar wa hukumomi a washington na ganin an miƙa mata tsohon limamin nan fethullah gulen wadda kasar take zarginsa da kitsa yunkurin juyin mulkin nan da bai sami nasara ba muna son ganin amurka ta ɗauki muhimman matakai kan fethullah gulen yayin da take nazarin bukatar ta sakayarsa ta ɗaure shi domin ta hana take-takensa a amurka in ji kamil aidin ɗan majalisa daga jam'iyyar mhp ta masu ra'ayin riƙauye ga muryar amurka shi da wasu wakilan majalisar dokokin ƙasar su uku sun gana da jami'an ma'aikatar shari'ar amurka jiya litinin kamin su zarce zuwa ma'aikatar tsaron gida shugaban tawagar taha oshan ya ga murya amurka cewa sun samu haɗin kai a shawarwarin da suka gudanar a ma'aikatar shari'a taha shine shugaban kwamitin kula da harkokin ƙasashen waje majalisar dokokin ƙasar oshan wadda ɗan jam'iyyar akp ne wacce shi da shugaba rajab erdogan suka kafa ya yi gargadin cewa kin mutunta bukatar turkiya na mika mata fethullah gulen zai yi mummunar illa ga dangantakar tsakar kasar da amurka da kuma yaƙi da ta'addanci To karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. a siriya an harbe wani jirgin soja mai saukar ungulu na rasha a arewa maso yammacin kasar dukkan mutane biyar da suke cikin jirgin sun mutu ma'aikatar tsaron rasha ta ce jirgin da take amfani da shi domin jigilar kaya an harbo shi ne a yayin da yake kan hanyar komawa daga birnin aleppo inda ya kai kayan agaji kuma cikin mutane biyar ɗin da suka mutu biyu manyan jami'an soja ne mutum uku kuma ma'aikatan jirgin ne dakarun rasha sun kai farmaki daga jirgin yaƙi a siriya a zaman goyon bayan da ƙasar take baiwa gwamnatin shugaba bashar al-assad tun a shekara ta 2011 'yan tawaye da gwamnatin ta siriya suke fafatawa bayan zanga-zangar lumana ta rikida ta zama yakin basasa wani injiniya ma'aikacin hukumar binciken manyan laifuffuka ta amurka da ake kira fbi ya amsa laifin zama dan koren gwamnatin kasar china mai suna kunshan chun wadda aka haifa a china yanzu dan amurka ne a gaban wata babbar kotun amurkan a jiya litinin ya amsa laifin cewa ya baiwa china wasu muhimman bayanai ma'aikatar shari'a amurka ta ce bayanan da kun ya baiwa kasar sin sun hada har da tsarin hukumar ta fbi da kuma shirin tafiye-tafiyen wani jami'in hukumar da kuma hotunan da can ya dauka na wasu kasidu dangane da bayanan sirri na sintiri ko ayyukan sa ido da hukumar take gudanarwa cun dan shekaru 46 da haihuwa zai fuskanci zaman sarka na tsawon shekaru biyu da kusan da rabi an ba da belinsa jelitin yana dakon a yanke masa hukunci ranar biyu ga watan disamba jiya litinin cibiyar hana yaduwar cututtuka ta amurka ta gargaɗi mata masu juna biyu da su guji kai ziyara wani yanki a jihar florida inda aka samu ƙarin mutane da suka kamu da cutar zika jami'ai a jihar sun gano ƙarin wasu mutane goma waɗanda suka kamu da cutar wanda yanzu ya kawo adadin waɗanda suka kamu da cutar zuwa goma lamarin da ya sa gwamnatin jihar wato gwamnan jihar rick scott ya nemi taimakon gwamnatin tarayya domin yaƙi da cutar cibiyar hana yaduwar cututtuka ta tura jami'anta saboda su yi aiki tare da wakilan gwamna scott a florida in ji kakakin fadar white house eric schultz lokacin da yake magana da manema labarai jiya litini. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A wani al'amari mai kama da fara barin wuta kan tsagiyar Naja Delta saboda ƙin yadda da tafarkin sulhu. Rundunar sojojin ruwan Najeriya ta shiga barin wuta kan haramtattun rijiyoyinsu. su kamar dai yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin mu Hassan Maina kaina ya aiko mana daga Abuja. hedikwatar sojojin ruwa ta najeriya ta ce dakarunta sun samu nasarar gano haramtattun matattun mai a jihohin delta da rivers daraktan watsa labarai na rundunar sojan ruwan najeriya komanda christian ezekobe ya min karin bayani most recently we were able to destroy five um, illegal refineries a yan kwanakin nan mun samu nasarar gurguza matattun mai guda biyar da tsagerun niger delta suka yi uku a wuri a wajajen escravos biyu kuma a fatakwal wajajen boni kuma hakan zai ci gaba sai mun gama da su baki daya. Na tambayi Kwamanda Ezekobe ko taya suke tunkarar wannan aiki? Um, Duk inda muka sami waɗannan haramtattun mutattun mai mayakan mu kan rugurguza su ne take yanke. Muna hakan ne saboda wuraren da muke gano ire-iren waɗannan haramtattun mutattun mai suna a sarƙaƙƙiyar lungun yankin Niger Delta ne kuma abu ne mai wuya a ɗaɗɗebo na'urorin da suke tattace man da su saboda haka sai mu rugurguza su kawai. Kwamanda Christian Ezekobe daraktan watsa labarai na harkutar sojin ruwan najeriya na tambayi tsohon ministan fetur a najeriya alhaji umaru dembo ko wace fuska haramtattun matatun mai ke shafar halittattun tun da su haramtattun matatun mai suna samu ne ta fasa bututu kaga suna ɓanna kenan suna hana halittattun matatun mai samun nasu man kenan da za su rika tafiyar da shi so na biyu kuma wanda ya sai yake da kaya na sata na banza to zai dunga sayar da shi a banza za zama Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria Soja man A gaida ɗamuraya, a kuma gaida Hassan. To sai kuma Kaduna garin gwamna, yadda a ci gaba da cece kucen da ake yi kan rahoton kwamiti kan rikicin 'yan shi'a da sojoji a zariyan kaduna wanda ya yi sanadin mutuwar 'yan shi'a da dama 'yan shi'a sun fice ba za su amince da rahoton ba daga kaduna ga wakilinmu isa lawal ikara sa'o'i kaɗan da fitar da rahoton kwamitin nan da gwamnatin jihar kaduna ta kafa domin ya binciko rikici ko hatsaniyar da aka samu tsakanin rundunar sojin tarayyar Najeriya da kuma kungiyar 'yan uwa musulmi mabiya masaba shi'a a Zaria. Gwamnatin ta ce ko bayan bayyana sakamakon wannan rahoto da ta yi a daren ranar Lahadi, yanzu haka tana tsimayin sabon kwamiti na musamman da ta kafa wanda aka bashi makonni biyu domin ya yi nazarin rahoton da kwamitin binciken ya kawo ya kuma bawa gwamnatin jihar Kaduna shawara cikin makonni biyu. mista Samuel Aruwan shine mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru 'yan Rufa'i jiya gwamnatin jihar kaduna ta bayyana wannan rahoton domin duk mutanen jihar kaduna da kuma ƙasa baki ɗaya su karanta wannan rahoton da kuma shawarwari da kuma sauran abubuwa da ke kunshi a cikin wannan rahoton da mai shari'a muhammad lawal garba ya gabatarwa gwamnatin jihar kaduna wasu na ta mamaki rahoton na cewa 'yan shi'a na da laifi amma kuma sojoji ma na da laifi har ma ana bayanin gwamnati ta binne wasu gawaki sama da ɗari uku to mu dai ba za mu shiga wani dogon zance ko kuma wani cece ku ce ba yanzu dai komi kam ya rage ga 'yan najeriya bayan da ita kwamitin da aka bata wannan aikin a karkashin jagorancin mai shari'a muhammad lawal garba ta mika rahotonta gwamnatin jihar kaduna nan take kuma wata nada kwamiti su ma din an ba su sati biyu su za su fidda kamar wata jadawali ne na aiwatar da shawarwari sai dai fa duk da yake rahoton ya nuna da cewa kowane bangare na laifi mabiya masaba shi a sun ce suna da tantama da ta baba game da wannan rahoto da aka mika shi a ranar goma sha biyar ga watan yuli mai dauke da shafi da 193 malam ibrahim musa shine shugaban dandalin yada labaru na almajiran sheikh ibrahim alzazzaki a bisa namu fahimta din wannan rahoto bai adalci ba kwata-kwata a cikinsa an kashe mutane akalla dubu sai kuma rahoto ya na bincike zai ce ai duka sassan suna da laifi ai ba a adalci ba dole akwai azzalumi akwai kuma wanda aka zalunta saboda haka mu mu aka zalunta an kashe mana mutane amma kuma rahoton ya ce ai malamin mu shi za a ɗorawa. alhakin duk abin da ya faru wannan ba adalci bane amma ba ku ganin cewa kila wasu ce ko ba komai rahoton ma ya bada mamaki tunda har ya ce ita kanta gwamnati tana da laifi to ai in ba su ce gwamnati tana da laifi ba ai za a ba ma wannan wa zai kalli rahoton kenan za ku karɓi wannan sakamakon rahoto a ba za mu karɓe shi ba ai mu tuntunin da ma mun san cewa haka za ta rina saboda haka ne muka tafi kotun duniya ban kotun tarayya na abuja da kuma kotun jiha ta nan kaduna ya zuwa yanzu dai abin da al'umma suka kura wa ido shine ganin sakamakon shawarorin da shi wannan kwamiti na biyu zai bayar da kuma matakin da zai biyo baya game da hatsaniyar da aka samu tsakanin mabiya masabar shi'a da kuma rundunar sojin tarayyar najeriya a ranar 12 ga watan 12 shekarar 2015 isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya Tuwamin a kuma gaida na ikara yanzu kun bari mu koma gefe guda Aliyu Mustapha Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. Eh, abubuwan da hukumar tsaro take su da aikatawa shine lokacin da shugaban kasa zai zo a wannan jiha jihar zamfara su 'yan majalisa gaba su sun ce ba za su zo tarbar shugaban kasa ba. ta ina ganin jihar Zamfara da Najeriya baki ɗayanta ta zama abin dariya ga idanun duniya. Ba wai ma magana a gayyace su ba ne, su suke gayyata saboda shugaban kasa zai zo a jihar su ne kuma su jagororin al'umma ne kuma da wata lalura ce wadda ta kama su wadda za a iya cewa to lura ce amma sun hurta cewa ba za su je ba babu wata doka ta najeriya wadda ta ce idan yan majalisar jihar shugaban kasa zai zo a jihar su in ba su zo ba suka talibe shi ya zama sun yi laifi kuma wanda za a kama su a tsare su a tuhume su jama'a barkan da hutawa barkan mu da saduwa mu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya to ba mu sani ba ko zaman da aka ce an yi na sulhu tsakanin gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari da kusoshin shugabannin majalisar dokokin nan da aka kargame a cikin gidan yari kwanan baya zai dore to amma dai mun san cewa kama su din ya janyo cece kuce sosai a wurin mazauna wannan jihar da ke arewacin najeriya musamman da yake an ce kamun nasu ba zai rasa nasaba da yunkurin tsige shi gwamnan ba sunana bello ahmed daga talata mahara lokar gama to rashin sanin ciwon kai ne da rashin sanin eh, dokoki na majalisa wannan yancin su ne su yi eh, wasu dokoki da suka shafi gwamna ko su kira gwamna ko su matsige gwamna in yi abin da ya saba tsarin mulki wannan yancin su ne su yi haka rashin fahimta haka ne daga bangaren zartawa shi yasa aka ɗauki wani mataki ana amfani da agencies na security don gallaza musu da hana su yin aikin da ya kamata su yi siyasa ce tsakanin su gwamnan da kila yan eh, waɗanda suke da takaddama da su kila tsohon gwamna ko wasu daga cikin daga cikin jam'iyyar apc a sunana alhaji aliyu moyi dan madamin shinkafi wannan badakala da ke tsakanin 'yan majalisa da mai daraja gwamna 'yan majalisa suna yi ne domin kashin kansu domin in za ka magana kana magana cewa jihar zamfara to tun da aka kawo jihar zamfara ba mu taɓa samun gwamna irin gwamna abdulaziz yari abakar ba jayayya da suka da gwamnati na da gwamnati cewa yana yawo dole ya yawo a matsayin shi na shugaban gwamnatin Najeriya wannan shugabanci da aka bashi ba shugabanci ba za su ta sau shugabanci ne wanda sai an taya Abuja sai an tayi ina yanzu haka shekaran jiya shekaran jiya suka tayi Germany wajen jawo wasu abubuwa in za su kawo ci gaba ga mu To a yau muke fara duba matsalolin da ke addabar wannan jihar ta Zamfara kuma tun da shi wannan al'amarin kama 'yan majalisar shine na baya-bayan nan daga kansa za mu sha da fage don tattauna kan jihar da matsalolin ta mun gayyato gogaggen dan siyasa nan na jihar zamfara din sanata sa'idu muhammad dan sadau muka haɗa shi da ɗaya daga cikin mukarraban jam'iyyar apc ta jihar wanda kuma ya ce shi zai iya kare gwamna wato alhaji sani gwamna ɗin ba fa shine gwamna ba sunan shi ne alhaji sani gwamna wanda kuma muka ce ya soma da bayyana mana hujjar kama wa'annan 'yan majalisar kafin ma mu je ko ina. kamar da ka sani dai kama kakakin majalisa da wasu shugabannin majalisa bai da alaka da da daraja gwamna wannan wani a tsaya-tsaya kace bai da alaka da gwamna bai da alaka da maganar gwamna wannan wani laifi ne can na daban wanda hukumomin tsaro suka zarge su da aikatawa su duka 'yan majalisar baki ɗayansu? eh su duka 'yan majalisar baki ɗayansu wani laifi ne wannan ake zargin su da aikatawa wani laifi ne su shugabannin majalisa sun san da haka domin laihukan da aka tuhuma su sun je wajen hukumar tsaro kuma ta gaya musu amma ka gaya mana yanzu tunda muna yi ga wanda ba su ji ba tunda muna magana a rediyo ya kamata ba mu ɗanɗano na ainihin abin da ita hukumar tsaron take zargin su da aikatawa eh abubuwan da hukumar tsaro take laihin su da aikatawa shine na farko lokacin da shugaban kasa zai zo a wannan jiha ta jihar zamfara su 'yan majalisa gaba su sun ce ba za su zo tarbar shugaban kasa ba ba za su zo yin shugaban kasa ba don haka ita hukumar tsaro tana ganin cewa kila mai yiwuwa akwai wani abu wanda su suke da ga zuciyarsu ko kuma suke kokarin aiwatarwa amma alhaji sani eh, rashin zuwa tarban shugaban kasa yaushe ya fara zama laifi ne a duniya eto eh ai kaga su shugabanni ne na jama'a wanda yake kuma jihar su eh, za a zo to kafin in ba alhaji sa'idu dan sado dama ya fara magana eh, yanzu kana nufin ka ce yunkurin da ake cewa suna so su na tsige shi gona abdulaziz yare baya da alaka da shi aka ce yasa a je a kama su a je a rufe su a babu inda yan majalisar jihar zamfara suka ce za su yi yunkuri tsige mai da gwamna mu iya sanin mu a jam'iyyance babu inda sun kai wannan yunkuri kun ba mu san da shi ba to to bari ba a eh, eh, santa sai da dan Sado kana jin abin da alhaji sani ne yake faɗa me martanin ka game da abin da ka ji su zuwa yanzu wato idan dai abin da shi alhaji sani ambata shi ne ya sa aka kama su to ina ganin jihar zamfara da najeriya baki ɗayanta ta zama abin dariya da idanun duniya domin ah, dokokin ƙasa da ma tsarin mulki shi kan shi babu wata doka ya iya sanin wadda ta ce wajibi ne 'yan majalisa na dattawa ma ko na tarayya waɗanda ke aiki da shugaban ƙasa cewa su tarbi shugaban ƙasa in ya zo abuja ko in ya je jihohinsu saboda haka babu wata doka ta najeriya a wadda muka sani wadda ta ce idan 'yan majalisar jiha shugaban ƙasa zai zo a jihar su in ba su zo ba suka talibe shi ya zama sun yi laifi kuma wanda za a kama su a tsare su a tuhume su idan babu wani abu a ƙarƙashin ƙasa ai kamata ya yi a ce 'yan sadar jihar zamfara su suka kama su ko kuma a ofishin shi sss na jihar zamfara a ce shi ne ya kama su ya tuhume su kuma abinda aka saba da shi idan an kama mutum akan ya yi laifi to hukumar 'yan sanda ita ce ba da sanarwa cewa an kama ni akan dalili kaza dalili kaza dalili kaza. To amma kai dai Sa'ido kana jin kana jin kama kama su din yana da alaka da wannan zargi ko rahoton da ake bayar na ce suna neman su tsige gwamna. Sai eh to mahi yawan mutanen jihar Zamfara abin suka ɗauka kenan. Ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ka ga al'ada irin ta dimokuraɗiyya. Kullum abin su ke cima impression. abin da mutane suke zato shi yasa aka yi wani abu to yana da muhimmanci kwarai da gaske ba mulkin demokuraɗiyya ba ko ma mulkin soja na ke kama karya su kan sojin su taɓa yin jin mulki ba a ƙasa sai sun ga cewa irin jama'ar ƙasa fahimta su game da yadda ake mulki ta lalace ko ana mulki na kama karya ko kuma sun yi gejin ainihin ra'ayin jama'a su to amma amma Alan sa'ido eh, mu dauki abin da alhaji sani ya faɗa idan ma ya za a ce suna cikin jam'iyya ɗaya da shugaban kasa ya zo cikin jiha ba za su je su tarbe shi ba koda saboda karramawa um, me yasa a wani dalili za su ke su je su tarbe shi kuma bayan haka nan eh. su wa'annan mutane sun hulta da kansu da wata lalura ce wadda ta kama su ta rashin zuwa tarban shugaban kasa wannan wani abu ne na daban amma matsayinsu na jagorin al'umma kuma matsayinsu na jagorin majalisa su huta da kansu na cewa ba za su zo tarbar shugaban kasa ba to kaga wata magana ce wadda ta daban wadda su kansu jami'an tsaro dole su tuhume su da wani abu don su bincike su ni a sani ina da ina da matsalar shigowar jami'an tsaro cikin abin amma bari in bar eh, sanata dan sa tunda na mishi tambaya eh, sanata tunda kai tsohon dan majalisa ne kuma sannan tsohon dan jam'iyya ne ka san harkar siyasa ne me yasa kana jam'iyya ɗaya da mutum shugaban kasa wanda ko ba jam'iyya ma shugaban kasa ne zai zo ba za su je su tarbe shi ni ban taba ji an ce wani dan APC shugaban kasa ya je jiha bai je tarbe shi ba eh abin da zai sa ba za ka je tarbe shugaban kasa ba idan ba a baka takarda an gayyace ka ba domin al'ada amma duk taron dubban mutanen da suke tafiya su tarbi shugaban kasa Alhaji Sa'idu sai an ba su takardun gayyata ne eh kwarai kuwa domin ni na yi magana da shi kakakin suke gayyata ba wai gayyata su za'a ba su suke gayyata yan majalisar jihar zamfara da sauran al'ummar jihar zamfara ai su suke gayyata mutane wajen zuwa tarban shugaban kasa ba wai ma magana a gayyace su bane su suke gayyata saboda shugaban kasa zai zo a jihar su ne kuma su jagororin al'umma ne kuma da wata lalura ce wadda ta kama su wadda za a iya cewa to lalura ce amma sun hurta cewa ba za su je ba to yanzu alai sani meye ma'ana yanzu ina aka kwana me ake nufi a yan majalisar shikenan yanzu sun sa sun kafar wando ɗaya da gwamna kenan dan sun ce za a tsige shi din kuma sun ba da takarda ai wadda mu shiga cikin ta wadda shi shugaban kwamitin suna watsa labarai manar gidan jaja ya bayar um, yanzu a wani hali ake ciki ne wasu sun ce an sike su sun ce ba a sike su ba me ake nufin a da su ne a sani wannan jami'an tsaro sun riga sun gama bincike tsakanin su da su kuma sun sa abin da aka gaya musu sun sa abin da yawa yawa mu yi magana jami'an tsaron nan mu yi magana mu yi magana jami'an tsaron na Alhaji Sani eh, eh, kana nacewa akan ba hannun gona amma mu yi magana jami'an tsaron nan musamman na SSS wannan jami'an tsaro aikin su daban yake da dan sandan da yake kan titi kowa ya san cewa suna da aiki na musamman ne kuma mutane na ganin cewa yanzu janyo su da saka su cikin wani al'amari ya sa siyasa an yi amfani da su a siyasance su kansu sun tsoma kansu cikin siyasa kuma kamata ya su yi kowa adalci bai kamata a gansu cikin ana amfani da su me ya janyo waɗannan jami'an tsaron cikin wannan al'amari na siyasa to a gai sheku to ko bayan wannan tambayar da za mu tashi da ita a makon gobe idan allah ya kai mu kan dalilin cusa 'yan sanda a cikin harkar nan ta siyasa za mu so mu ɗaukar abubuwan nan da su 'yan majalisar dokokin na zamfara suka jera na zargin shi gwamna yari ɗin ɗaya bayan ɗaya mu ji abin da za a ce a kansu yanzu muna godiya ga bakin namu sanata sa'idu dan sadau da shi alhaji sani gwamna ɗin da ko musamman murtala faruku sanyi na wakilin mu nan da ya taimaka aka haɗa shirin nan a madadin su duka aliyu mustapha sakwata ne a washington dc to a gaishe ka ga wannan sakon. mai sauraro kunnen kanawa. To ƙara na uku ka sha labari. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa. Daga ranar ɗaya ga watan Agusta mun jingina shirin musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana. a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinan guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana asabar a shirinmu na karfe tara da rabi na dare Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe takwas. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci. Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta labarai da dumudumansu. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunka. To ga kuma wannan. Allah ya saka mana. wasu kenan daga cikin ɗaruran 'yan gudun hijira ke nuna fushinsu sai a bi mu a shirinmu na hantsi a ji dalilan 'yan gudun hijira na kokawa yanzu kam ga sahabu ya dawo da labaran duniya a fa a takaice jiya litinin cacar baki ta sake kawarewa tsakanin dan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican donald trump da iyayen sojan amurka na musulmi da aka kashe a iraki a cigaba da yakin neman zaben shugabancin amurka sojojin amurka sun kai wasu hare-hare da jiragen yaƙi kan muradun ƙungiyar isis a libya kamar yadda ma'aikatar tsaron amurka ta yi bayani jiya litinin wata tawagar wakilan majalisar dokokin turkiya suna nan washington dc domin matsin lamba kan bukatar da ƙasar take gabatar wa hukumomi a washington na ganin an miƙa mata tsohon limamin nan fethullah gulen a halin da ake ci kuma binciken masu neman ra'ayin jama'a ta fuskar siyasa a nan amurka ya nuna yar takarar shugabancin amurka hillary clinton ta sake wuce gaban donald trump na jam'iyyar republican bayan babban taron da jam'iyyar democrat din ta yi inda ita da wasu ita wato inda ita hillary clinton da wasu masu jawabai suka soki lamirin trump a zaman wadda bai cancanci zama shugaban amurka ba Trump wanda dan kasuwa ne ta fuskar gine-gine wannan ne karo na farko da zai yi takara a fagen siyasar Amurka. shi ma trump ya samu irin wannan tagomashin bayan da jam'iyyar republican ta kaddamar da taron ta mako biyu da suka wuce inda suka caccaki hillary clinton yanzu bayan kammala tarurrukan jam'iyyun kuri'ar neman jin ra'ayin jama'an da tashar cbs ta gudanar ya nuna cewa clinton tana gaba da trump da maki bakwai duk da haka har yanzu kuri'ar ta nuna 'yan takara suna fama da baƙin jini a sakamakon wata ƙuri'ar da tashar cnn da orc suka gudanar ya nuna clinton da maki 52 trump kuma yana da maki 43 hakanan binciken na cnn ya nuna an samu karin amurkawa da kashi biyar waɗanda yanzu suke jin cewa shirye-shiryen clinton idan ta zama shugabar ƙasa zai kawo ci gaban amurka To jama'a da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin sahabu Imam Aliyu da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sauti Mr. CD da abokin aikinsa Salama da injiniyan mu Mr. Zubair ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsin.